To ma sauraron mu sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro ko kuma kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirmu na daren Alhamis 11 ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa matasan Kamaru na son abin da ya wuce jawaban goyon baya kawai daga manya. alal misali a basu kamar kudi a basu taki na gona da sauransu abin da ba a yi ne kwata-kwata. To ko me yasa shugaba Isuhu Muhammadu ke son sake zama shugaban jamhuriyar Nijar? bayan mun yi shekara biyar muna aiki muna da abin gaya ma mutane domin an yi jan aiki an yi aikin a zo a gani yan adawa na da ja kamar yadda kuka sani kuma kotun kolin najeriya ta bai wa gwamna darius ishaku na jam'iyyar pdp nasara kan wannan za mu so ku kira lambobinmu ku bayyana ra'ayoyinku kamar kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni idan an samu yanzu kan gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Ƙasar Brazil ta ƙulla wata yarjejeniya tsakaninta da wata jami'ar ƙasar Amurka domin samar da rigakafin cutar Zika cikin watanni goma sha biyu. Yau Alhamis wani taron manema labarai ministan lafiya na ƙasar Brazil Marcelo Castro ya ce kasar za ta kashe kuɗi dala amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a cikin wannan hudar da za ta yi ko kuma ta shirya tsakanin jami'ar everardo chagas ta kasar brazil da jami'ar texas ta amurka cikin shekaru biyar masu zuwa castro ya kara da cewa har ila yau ma'aikatar lafiya ta kasar ta cimma yarjejeniya ta da hukumar hana yaduwar cututtuka ta amurka da babban kamfanin hada magunguna na gsk duk don samar da maganin wannan cutar ta zika a wani zaman taron 'yan majalisar dattawa da aka gudanar yau alhamis a kan cutar ta zika shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka ta amurka thomas friedrin ya ce samar da rigakafin cutar cikin gaggawa na da matukar muhimmanci kasar rasha na bada shawarar uh, wato kasar rasha na da shawarar uh, wato kasar rasha na ba da shawarar a tsagaita wuta a siriya amma jami'an diflomasiyyar kasashen turai na shakkun wannan shawarar abinda suka ce wata dabara ce kawai ta kawo jinkiri don rasha ta sami damar ci gaba da kai zafafan harhare a ta sama a garin aleppo na siriya ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce sun gabatar da abin da ya kira takamaimun shawarwari kan yadda za a cima wannan burin ya ce za mu jira mu ji martanin amurka kafin mu je ga kungiyar kasashen da lamarin ya shafa in ji mr lavrov yayin da yake magana a birnin munich yau alhamis inda kuma ya gana da takwaransa na amurka john kerry rahotanni daga kafafen yada labarai na kasashen yammacin turai sun ce rashar na neman a fara tsagaita wutar ne ranar 1 ga watan mayu wanda zuwa lokacin nan an makara wajen hana shiga wato shiga mummunan yanayin rayuwa a birnin aleppo babban wato birni na biyu daga cikin manyan biranen kasar syria wanda ke iyaka da turkiya sauran mako ɗaya ya rage a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan eh, majalisa a ƙasar uganda wato ranar 18 ga watan fabrairu nan kenan kuma dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta forum for, for democratic change kiza basige wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kamfe da gangamin zaɓe ya ce yana fargabar ba masu kaɗa ƙuri'a cin hanci shine babban ƙalubalen da zai iya samu basige ya kara da ya kara da shugaba museveni da a zaɓuka uku da aka yi a baya a shekarar 2001 da shekarar 2006 da kuma shekarar 2011 a farkon makon nan nai mai magana da yawun gwamnatin uganda of wono ya ce jam'iyyar nrm za ta kara da jam'iyyar basigi bravado ranar 18 ga watan fabrairun nan labarin kenan kuke saurari daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mm. koriya ta arewa ta ce shawarar koriya ta kudu ta dakatar da ayyukan wata cibiya da kasashen biyu ke cin moriyarta na iya janyo yaƙi wani kwamitin koriya ta arewa ne ya fitar da wannan kashedin a wata sanarwa ta yau dinnan alhamis martani na farko da kasar ta maida a kan shawarar sel ta dakatar da ayyuka a masana'antar kisson mai tazarar kilomita goma daga kan iyaka da safiyar yau ma'aikatan koriya ta kudu suka fara kwashe kayayyaki daga masana'antar kafin ma a yi wannan sanarwar koriya ta arewa ta umarci ma'aikatan koriya ta kudu da su bar maharabar ginin don ƙasar za ta kwashe dukkanin kayakin da aka bari kuma ta ce za ta kafa dokar ba shiga ba fita sai jami'an tsaro kuran a gurin bayan haka ta ce za ta katse duk hanyoyin sadarwa har da ma rundunar soji tsakaninta da soil ciki har da layin wayar gaggawa da ake da ke kan iyaka da kuma ake amfani da shi a panjom koriya ta kudu ta faɗi cewa ta dakatar da kowane irin al'amari a masana'antar kyonsan ne don daƙile Sun wajen cin moriyar masana'antar ballantana ma ta iya samun kuɗin ci gaba da ƙera nukiliya da sauran makamai koriya ta arewa ta cilla wata ruka mai nisan zango ranar lahadi abinda ta bayyana akan wata na'ura ko kuma ta bayyana ta da cewa wata na'ura ce ta makala don gwaji kawai ba don kawo tashin hankali ba. labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda kuka ji ɗazanan shugaba paul biya na ƙasar kamaru ya yi jawabi ga matasan ƙasar kan ranarsu ta matasa wacce ita ce a yau dinnan nan awal garba gare ka shugaba biya ya yi wa matasa jawabi ta kafafen watsa labarai ana shugaban kasar ya ce ya yan uwa na maza da mata yan kasar jamhuriyar kamaru zan yi amfani da wannan dama na bikin ranar matasa a kasar mu karo na hamsin kuma kun san duk wani lamarin kasar mu ya rataye ne ku kam akan matasa kusan yanzu haka rabin karni kenan da muke gudanar da wannan bikin ina so in jinjina wa matasan mu wajen dogaro da da kai da suka yi wajen ganin kowa ya cimma burinsa na rayuwarsa dama na sha faɗa muku kar ku sake ku ce sai dai gwamnati ta yi muku komai kuma kuna iya samarwa kawunan ku aikin yi noma da ƙasa mai cike da arziki za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya domin ganin cewa mun cimma buri na sanya ƙasar mu akan turba domin gobe kowa zai alfahari da ita shugaba biya cikin jawabinsa ya sake jan hankalin matasa Je viens de prescrire le lancement d'un plan triennal ya ba da gudunmowa ga baki daya wa matasan domin ci gaban harkokinsu na aikin noma da kuma noman zamani na miliyar 200 na sefa kudin jamhuriyar kamaru kuma yace yanzu kun san muna fama da yaki da 'yan ta'addan boko haram a can arewacin kasar jamhuriyar kamaru Ya ce yana yaba wa matasan arewacin ƙasar wajen jajircewa da suka yi musamman ma wajen kare kan iyakokinmu su ma matasa zaratan sojojinmu muna jinjina musu wajen irin namijin kokari da suke yi na kare kasar mu da ma kare dukiyoyin mu ga hiran da muka yi da shugaban matasa na arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru sunana musa useni kamar da ka faɗa ni ne shugaban matasa na arewacin kamaru wato wannan magana akwai la'akari da yawa game da abin da ya faɗa gaskiya ne ƙasa ba ta samun ci gaba sai an yi harka na kamar noma da sauransu to amma inda shugaban ƙasa ya manta domin matasa su ko koma ƙauyuka wajen yin aiki ya kamata a tallafa musu da, da dama dewa alal misali a basu kamar kuɗi a basu taki na gona da sauransu abin da ba a yi ne kwata-kwata muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida awal sai kuma ƙasar Nijar, inda shugaba Isuhu Muhammadu ya bayyana dalilansa na son sake tsayawa takarar shugaban ƙasa, inda ya gaya wa wakilinmu Haruna Mamman cewa bayan abin nan na yi eh, mulki shekara biyar gashi allah ya sa mun dawo fagen siyasa mun dawo fagen zaɓe kuma 21 ga wannan fata za a yin zaɓe na shugaban ƙasa da zaɓe na diptoci ina gani ko eh, yau sai a ce bayan mun yi shekara biyar muna aiki muna da abin gaya ma mutane domin an yi jan aiki an yi aikin a zo a gani a cikin ƙasar tamu duka alkawla da an ɗauka yau da shekara biyar an cika su ka duba gani mun na ɗauki alkawalin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta Nijar ko da yake akwai ƙasashen makwabtanmu da suka fuskanci ta'addanci kamar ƙasar Libya kamar ƙasar Mali kamar ƙasar Najeriya alhamdulillah ka gani Nijar ta zama ƙasa kamar da ya tsibiri na zaman lahiya a cikin wannan yanki na ƙasashen Afirka ka gani kenan wannan alkawali na zaman lahiya mun cika shi bayan shi mun ɗauki alkawali na gyaran ƙasa na hanyoyin mota na ba eh, garuruwa lantarki na jirgin kasa duk waɗannan alkawula mun cika haka kuma mun ɗauki alkawalin eh, ci da 'yan niger akwai tsari na 'yan niger su ci da 'yan niger wannan shi ma alhamdulillah an cika domin shekara biyar ba a samu yunwa ba a cikin ƙasar mu ta niger mun ɗauki alkawali kuma na taimaka makaranta shi ma wannan alkawali an cika alkawali na tattalin lafiyar jama'a shi ma an cika alkawali na ba jama'a ruwan sha shi ma an cika haka kuma dangance da ayyukan yi musamman wajen matasa shi ba wannan alkawali an cika ranka daɗe a tsawon shekaru da dama eh, muna biye da kai a birane da ƙauyuka musamman a birnin kwanne inda kowane lokaci kake ba mu dama mu maka 'yan tambayoyi kace ce mana dalilin ka siyasa shine gibin da aka samu na rashin adalci tsakanin 'yan ƙasa musamman a shekarar da ka samu bakaloriya maimakon a kai ka kasashen waje sai aka kai diyan masu hannu da shi ne a tsawon shekarun nan biyar da kai kana mulki kana ganin kamar ka daidaita wannan gibi da akwai a can baya kwarar ko kasa wannan aiki aiki ne na yau da gobe amma in an ka dubi sakamakon aikin da an kai shekaru biyar da suka wuce wajen kokowa da cin hanci wajen kokowa domin girka gaskiya a cikin kasarmu sai a ce alhamdulillah domin ka sani kowace shekara akwai wata kungiya da aka ce ma transparency wadda ke hudowa jerin kasashen duniya wajen abin nan kokowa da cin hanci da rashawa ƙasar niger da ita ce ta 134 yanzu ko niger tana ta 100 ba ɗaya cikin ƙasa wajen 200 to a gaida haruna kamar yadda kuka sani yau kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin cewa gwamna darius ishaku na jam'iyyar pdp ya tabbata kan haka ne na tuntuɓi wani lauya kuma mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna barista bello tukur da ke garin kaduna najeriya don ya mana fashin bakin wannan al'amarin sai ya fara da cewa da eh, in ka lura farko dai yau aka yanke shari'a amma an yanke shari'a ne kotun koli ta ce za ta ba da cikakkun dalilai abin da ya sa ta yanke hukuncin a cikin ranar 22 ga ga wannan watan mm. amma a takaice dai shi kotu ta ce ita 'yar takarar gwamna ta jam'iyyar apc wato ministan mata na gwamnatin tare yanzu hajiya aisha juma'i alhassan mm. ba ta da hurumin ta yi kalubalen eh, abin da jam'iyyar pdp ko ta tsaye da takara ko ba ta tsaye da takara ba don saboda ita ba yar wancan jam'iyya ba ce mm. shine dai abin da kotun koli a takaice ta yi amma sauran cikakkun bayanai za ta bayyana daga baya mm. shin a wannan matsayin ana iya yin tsokaci game da wannan shari'a a dokance? eh to eh, ka san shari'a in ka duba eh, wato wannan ba shi ne na farko ba wato in ka hmm. lura da abin da shari'ar kotun koli ta yanke a eh, kes ɗin gwamnan bene wato orton da kuma kes ɗin gwamnan jihar zamfara inda suka ce maganan tsaye da ɗan takara magana ne na cikin jam'iyya ba magana ba ne na wadda wani wanda ba yana cikin wancan jam'iyya ba ko bai yi takara cikin wancan jam'iyya ba zai yi kalubale a kai to nake jin idan idan kotun koli ta bayyana dalilan ba zai wuce yadda ta yanke wa'ancan hujjoji na wancan shari'u guda biyu wanda na faɗa ba wanda duka kuma a wannan shekarar ne aka yi su shi wannan in ka lura kotun farko wato kotu na farko ita mm. tribunal abinda ta yanke ta ce shi gwamnan jihar taraba wato ishaku darius ba a tsaida shi ba don haka bai kamata ma a ce ya yi takara ba don haka sai aka ɗauki ita hajiya jimai wadda ta zo ita na biyu sai aka ce ita ce za ta ma a ce tun da wanda ya takarar jam'iyyar pdp hmm. bai kamata ya takara ba aka soke nashi sai aka ce to ita ita ce tun da ita ta zo ta biyu a yawan kuri'a sai aka ce ita ce gwamna to ka san sai kotun ɗaukaka ƙara wato court of appeal wanda muke kira court of appeal hmm. suka warware hukuncin wancan kotu na farko to bata yarda ba ta sake ɗaukaka ƙara ita zuwa kotun koli hmm. to a kotun kolin ne kotun koli yau ta yanke hukunci akan maganan shin maganan ɗan takara na jam'iyya mm. wani wanda ba ɗan jam'iyya ba zai iya kalubalantar eh, maganan ko ko ba zai iya kalubalantar ba. To uh, barsa ya kake kallon abun ta fuskar zamantakewa? To alhamdulillah ba abin da mutum zai fata shine dai mutane su karɓi yadda abun tun da ka san tsarin mulkin najeriya ya ce kotun koli ta ce kotun karshe a alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta wani haka yake to kan wannan batu na shari'ar da aka yanke game da gwamnan jihar taraba muke so ku kira lambar mu ku bayyana ra'ayinku amma kamun nan ga fasa fasahabo. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. bari mu fara daga Kaduna garin gwamna wake ta layi. Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. To takwara muna jin ka. Yau wato gaskiya mun yi mamaki da jin wannan hukunci da aka yanke na ganin cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna cewa babban garin shari'a har yanzu su ne suke kawo tarnaki ko ko su suke kawo abubuwan da bai kamata ba to fatan mu dai waɗannan alƙalai su san cewa fa canjin nan ake nema kuma su ne fa mataki na ƙarshe idan har gaskiya ta bayyana karara kada a sa sarrai kada a sa ai wane nawa ne ko ko wane nake so ai adalci ga baki da ba aka ce an yi adalci an kuma mm. hukunci a kai ko da baka san me ya faru ba kai da kanka za ka ji ka nutsa irin hukuncin da aka yi mm, mm. malam eh, takwarana ah, ka san akwai bambanci tsakanin bangaren zartaswa da bangaren shari'a shugaban kasa bai da ikon yin tasiri kan wannan shari'a shari'a eh, eh, tsarinsu daban tsarin zartaswa daban saboda haka mun gode sosai da wannan shawara taka kotun farko fa ita ce wanda aka kawo mata shaidu kuru-kuru suka gani amma ita to mun gode da wannan shawara taka bari mu kada gombe wake kan layi to da alamar dai layin gombe ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da aka yanke a jihar taraba inda wake kan layi wake kan layi to shi ma layinsa ya katse to kamar yadda na ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da kotun kolin najeriya ta yanke cewa gwamnan a taraba ɗan jama'iyyar pdp ya ci gaba da kasancewa a matsayinsa na gwamna sakamakon hukuncin da koko a nazarin wai to wai ke kan layi sakamakon nazarin to muna jin ka yawa salihu jibir ne daga bojude to malam salihu ci gaba muna jin ra'ayinka to wannan ni ra'ayina a wannan al'amari tun da dai shari'a an yi shi har haka to kawai shikenan a rungumi kaddara Allah ya Allah nuna mana na gaba shine ni shawara na to mun gode da shawararka bari mu kaɗa jihar da abin to tara taraba to madalla na gode to malam na taraba gare ka muna jin ka buhari ne to malam buhari yi magana yawa in kuma ba haka buhari nan kawai ya sauka mu sake zaɓe wani mu gaskiya To, Malam na taraba magana ka tana da ƙarfi, me yasa ka ce haka? To, <laughs> watakila sai mun sake waiwaiwa gare ka, layin kama watakila layin bai gama yadda da bayanin naka ba. To, kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da To, bari mu je mu jihar Jiga, wake kan layi. Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi kana magana da Rabi'i Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Lalle ka zaburo da bayani muna jin ka. Eh a hakikanin gaskiya ka almasi na zaburo domin ina so in bayyana ra'ayina a wato a bisa wannan hukunci da aka yi. Oh. To gaskiyar magana dama mu ba mu yi mamaki ba amma dai abin da muke bukata tunda shi mai girma janaral muhammad buhari in ka kula mutum ne mai kokarin yin adalci ba domin komai na ce haka ba akwai zaɓe wanda ya gabata a baya kuma dukkanin misali baya sa baki yana kyale shari'a tana yin aiki a kanta in har idan hakan ya an bincika an tabbatar ita waccan jam'iyya ta ci to kamar yadda yake mai adalci muna buƙatar ya adalci ya bar musu kasu amma idan har huku har su alƙalai sun san ba a yi adalci ba kuma aka bincika to na san ya kamata a ce a yi kokari a yi adalci saboda haka mu ba ma buƙatar a ce an danne wa wani hakkinsa kowa a bi masa hakkinsa saboda haka ina godiya to lalle mun gode ka zaburo da adalci wake kan layi kuma Uban tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba. To muna sauraron ka. Kai wannan hukunci da aka yi gaskiya ko gangani bai mana daɗi ba ba ai mana adalci ba. Me yasa? Rashin adalcin da aka yi mana kuwa shi ne gaskiyan bayani. In dai ƙuri'a shi ne ke kai mutum guri wannan mata ƙuri'a ya kai ta. Mm. amma an zo an yi mana dodori da an kafa kotu adalci an yi wannan ayi wannan abu ya faru ba a sa ido ba a bayani ba a komai an ja yanke hukunci iya saurai wannan abu ai ba daidai ba ne To, amma ka ji bayanin da shi lauya yi? Shugaban kasa ido, shugaba Buhari mara kamar zai wani abu a kai tun da shi ya amince shi mai gaskiya ne. To, mun gode da shawarar da ka bayar da kuma ra'ayin da eh, ka bayar to wake kan layi kuma Umaru Garba to Haji Umaru muna jin ka yawa wato Umaru Garba tsamaye ka magana san kaɗi to muna jin ka na tsamaye yawa game da magana wanga al'amari da Allah aiko mm. ina nika ba da hankuri gare shi mm. domin hajiya aisha ta hari gaba ta bar mu allah ga hmm. saboda haka allah ya yadda mai hankuri yana tare da allah insha allahu to haji eh. umar mun gode da shawararka ta tawakali to um, kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da aka yanke a yau dinnan kotun kolin najeriya ta yanke game da batun gwamnan jihar taraba inda ta ce gwamna darius ishaku ya ci gaba da kasancewa bisa gadon mulki sakamakon nazarin da ta yi na al'amarin don haka muna son mu ji ra'ayinku musamman ganin cewa wannan abu na da tarihi kasancewa saura kaɗan mace ta farko a gwamna ta fito a arewacin najeriya ba ma kudancin ƙasar ba wake kan layi to da alamar layinka ya katse to kamar yadda muka ce to ka yi magana malam muna jinka to na ce ba eh ka gabatar da kanka to ni ne muhammad ibrahim daga maiduguri to malam muhammad muna jinka ka ni gaskiya wannan mulkinmu na shugaba buhari wannan gaskiya abin da dai mu da muka zata da abin da yanzu mun zo mun gani daban kamar ya yadda mu muka ɗauke shi uba ne kuma yana kwatanta gaskiya sosai a cikin wannan lamarin amma kuma da cewa ana kusan wata takwas muna shiga na tara har yanzu dai mu dai ba mu gabo a kasa ba To da alamar ka shiga wani maudu'in kuma na daban mun gode da wannan bayani naka wanda shi ma akwai masu ra'ayi daban-daban a kai waye ke kan layi kuma. Hello? Muna jin ka daga Maiduguri. Eh, daga Maiduguri ne. Eh. To muna jin ka. Eh, gaska nawa ra'ayin akan wannan yanke hukunci da kotun koli ta yi. To ya kamata ta dinga dubawa kafin ko ta bincika kaga daga wannan kotun ba wani kotun da za a jefa to in ba sun yi tsakani da allah ba kaga sai su kawo rikici tsakanin al'umma su hasada abin da ba ne ba to mun gode da shawarar ka da shawarar da kowannen kuma ya bayar ku kasance da mu a maudu'i na gaba mun gode To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan har muna son cin nasara a yaƙi da ta'addanci da kauda ƙungiyoyin ta'addanci tilas ƙasashen duniya su yi aiki tare domin magance wannan jafa'i na ta'addanci. alal misali ƙungiyar isis a fiye da shekaru biyu da ta gabata sun yi amfani da yanar gizo wajen ɗaukar mayaka 'yan kasashen waje da kuma gurɓatawa wasu da dama tunaninsu domin amincewa da manufofin kungiyar ta isis farfagandan 'yan isis ya gurɓatawa ƙananan ƙungiyoyi da wasu mutane da dama zukatansu ta inda suke ƙaddamar da hare-hare a wurare daban-daban a duniya wakilin amurka mai kula da ta'addanci tina kaidanov ta ce amurka da wasu kasashen duniya fiye da 60 sun kaddamar da hare-haren jiragen sama kusan dubu goma a kan 'yan isis wannan hare sun lalata makamai tankunan ajiye mai da sansanin horas da mayakansu da kuma daƙile hanyoyin samun kuɗaɗensu wakilin ta amurka ta ce an kwato kashi 25 cikin 100 na yawan filayen da 'yan kungiyar ta isis suka mamaye a syria da iraki a yanzu haka kungiyar ta isis ta rasa kashi 40 na yawan filayen da ta riƙe a shekarar 2014 amurka ta ce ya zama wajibi a dakile duk wata kafan samun kudaden ƙungiyar ta isis da lalata hanyoyin da suke aikewa da sakonni da kuma tsugunar da waɗanda aka ceto daga hannun na 'yan ƙungiyar isis ƙasashen duniya da dama na ƙoƙarin dakile duk wata kafa domin hana 'yan ƙungiyar ta isis yin kutse da nufin gurɓata tunanin mutane domin shigar da su ƙungiyar tasu kasashen duniya suna musayan bayanai da niyyar hana mutane fadawa tarkon 'yan kungiyar ta isis wakilar ta amurka ta ce kalubalen da muke fuskanta yana kara kamari inda yake haɓaka cikin kiftawa da bismillah saboda haka muna buƙatar haɗa karfi da ƙarfe da abokan hudanmu a ko'ina a faɗin duniya a kasance a sahun gaba wajen wannan gagarumin yaƙi da ta'addanci. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kawo mu ga shiri na gaba wato labaran duniya amma fa a takaice Ƙasar Brazil ta kulla wata yarjejeniya tsakaninta da wata eh, jami'ar ƙasar Amurka domin samar da rigakafin cutar Zika a cikin watanni goma sha biyu. yau alhamis wani taron manema labarai ah, ministan lafiya na kasar brazil marcelo castro ya ce kasar za ta kashe kudi dala amurka miliyan ɗaya a cikin wannan hudar da za ta shirya kuma da ta shirya tsakanin jami'ar everando chagas da kasar ta kasar brazil da jami'ar texas ta amurka cikin shekaru biyar masu zuwa kasar rasha na ba da shawarar tsagaita wuta a syria amma jami'an diflomasiyyar kasashen turai na shakkun wannan shawarar abinda suka ce wata dabara ce kawai ta jawo jinkiri domin rasha ta ci gaba da kai zafafan hare-hare ta sama a kan garin aleppo ministan harkokin wajen rasha saji lebrov ya ce sun gabatar da wannan sun gabatar da wannan kira ne takamaimai domin shawarwari akan yadda za a cimma wannan burin To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatarwa da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da injiniyanmu na yanzu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.